الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته غر الميامين ومن سار على دربهم ومن ومن ومنوالهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا عباد الله أن بين أيدينا حياة برزخية وحياة المحشر التي لا بد لكل مسلم أن يمر عليها شاء أم أبى وليس المهرب أو ليس الخوف من الموت وإنما الخوف ماذا قدمنا وماذا أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى فالموت لا بد منه لكن على ماذا نموت وعلى ماذا نلقى الله جل وعلا إن هذا السؤال يجب على كل مسلم أن يقف مع هذا السؤال يسأل نفسه إذا فارق هذه الحياة وترك هذه الدنيا قريبا أو بعيدا ماذا يلقى الله تبارك وتعالى أو على ماذا يلقى الله على ماذا يقدم إلى ربه تبارك وتعالى تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتم ما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أخوة الإسلام قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا ليبلوكم أيكم أحسن أملا فالموت باب وكل الناس داخلكم يا ليت شعري بعد الموت مدار إن المتعمل العاقل الناسها لنفسه لابد أن يكون له استئداد لهذا اليوم العظيم يوم يفارق هذه الدنيا سواء كان على أهبة أو على غير أهبة سواء كان على استئداد أو على غير استئداد إخوة الإسلام روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتبع الميت ثلاثة يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى أمله وكل إنسان رهين بعمله كل إنسان رهين بما كسب كل نفس بما كسبت رهينة ماذا قدمت وماذا عملت قبل أن تفارق هذه الدنيا ولقد فارقها الأنبياء والصالحون بل والفاجرون والكفار والفرائنة والجبابرة كلهم تركوها وراء ظهورهم وقدموا على ربهم تبارك وتعالى وهم على ما كسبوا رهنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن صحابي جليل الذي عاش في هذه الدنيا ست سنوات فقط ألا وهو سعد بن معاذ ولكنه قدم شيئا حتى اهتز عرش الرحمن لموته واليوم يا إخوان أريد أن أنبه نفسي وإياكم على أننا وإن لم نقدم مثل ما قدموا فإننا بإخلاصنا وعملنا القليل إن شاء الله سنقدم على الله تبارك وتعالى وهو رب رحيم ودود شكور يريد منا الإخلاص يريد منا أن نقدم شيئا قبل لقائه تبارك وتعالى ولقد غفر الله تبارك وتعالى عبدا أزال غسلا كي لا يؤذي المسلمين وغفر الله تبارك وتعالى بغيا من بغايا بني إسرائيل لسقيها كلبا فشكر الله سعيها وغفر لها وأدخلها الجنة وروى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه لما احتدر لما جاء إلى الغرغرة جعل يغمى عليه فيفيق وأبناؤه حوله فيقول لهم يا أبنائي اذكروا صاحب الرجيف اذكروا صاحب الرجيف ثم يغمى عليه ثم يفيق فلما أفاق قالوا له يا أبانا ومن ساحب الرجيف قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ساحب الرجيف كان يعني قصة ساحب الرجيف رجل ممن كان قبلكم عمل بطاعة الله تبارك وتعالى سبعين عاما كان يعبد الله في صومعته كان يتقرب إلى الله بكل ما يتقرب إلى الله من أنواع العبادة سبعين عاما يعبد الله قال عليه الصلاة والسلام وكان يتسوق في السنة مرة واحدة فيأتي بحاجياته ثم يستمر في العبادة ولما كان في أيامه التي كان يتسوق فيها جاء إلى السوق ورأى امرأة رائعة الجمال فبهرته بجمالها فواردها على نفسه ففعل بها فاهشة سبعة أيام والعياذ بالله إنها فتنة النساء إنها فتنة النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء راودتها على نفسي فوقع بها في الفاحشة سبعة أيام ثم أفاق من غيبوبته ثم أفاق من غفلته وتذكر الله وتاب إلى الله فكان يبكي ويمشي ثم يسجد ويستغفر الله تبارك وتعالى حتى أصابه من الأعياء والتعب إلى أن وصل إلى قوم وهم ثلاثة عشر فبات عندهم وهؤلاء القوم كان لهم جني يأتيهم بالأرجفة يأتيهم بالأرغفة ويعلم عددهم أكثر من سنة فجاء بالأرغفة ثلاثة عشر أرغفة ووزعها عليهم فأعطى هذا الرجل وهو لا يدري وبقي واحد لم يدري فرجع ذلك الغني المتصدق عليهم فقال له فقال له رجل منهم يا هذا لم أزد رغيفتي قال قد وزعتها عليكم وإنها ثلاثة عشر وهذا الرجل الذي عبد الله تبارك وتعالى سبعين عاما سمع المحاورة بين هذا المسكين وبين هذا الفقير فترحم عليه ورأى أنه سيبيت جائعا وهذا الرجل الذي جاء وهو ضيف عندهم كذلك هو جائع في أشد المجاعة فترحم عليه وأعطاه هذه الرغيفة فسبحان الله فمات من يومه من ليلته فقدم على الله تبارك وتعالى فحسب عمله وعبادته سبعين عاما مع هذه الفاحشة التي ارتكبها أسبوعا كاملا فغلبت هذه المعصية سبعين عاما يعني من العبادة فأراد الله تبارك وتعالى أن يدخله النار قال ثم هوسب بين هذه المعصية وبين هذه الرغيف التي ترحم بها على هذا المسكين فغلبت هذه الرغيفة هذه المعصية فغفر الله تعالى له فكان أبو موسى الأشعري لما اختبر يقول لأبنائه تذكروا صاحب الرغيفة أي اعملوا شيئا قليلا بإخلاص ويقين يغفر الله لكم ذنوبكم وهذه إيجابيات وفي سلبيات يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تهجرن يا أخي من المعروف شيئا ولو فرسين شاد ولو قش تزيلها من المس بإخلاص ويقين فالله جل وعلا رحيم ودود شكور حميد يرضى بالقليل قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن الأبد لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلا فيحمده عليها أو يشرب شربا فيحمده عليها فلا تحقروا أعمالكم ثم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى وزنوا أعمالكم وتأهبوا للأرض الأكبر على الله فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فاتقوا الله تبارك وتعالى وصلوا على رسولكم وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام bayan godiya ga Allah tabaraka wa da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina salati da sallama a gare shi da dukkanin mutanen gidansa da sahabbansa da sauran waɗanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama ƴan uwa masu albarka ina wa kaina wasiya da ku baki ɗaya da mu jin tsoron Allah tabaraka wa sa'annan mu sani babu shakka mutuwa aya ce babba kuma wa'azi ce mai girma kuma kowane 'dan adam ya san zai mutu amma ba mutuwa ce ta huban tsoro ba shine a wani hali muke riskar ubangiji a wani yanayi za mu tarar da Allah akan wani ayyuka muke mutuwa musamman ma a irin wannan lokaci da fitintunu suka yawa zukata suka mutu aikin da'a da biyayya ga Allah suka yi karanci zunubi aka rena shi ya zama ba komai ba laifi ya zama abin alfahari laifi da zunubi ya zama abin cika baki mutane suka zama ba sa jin kunyar Allah ba ma jin tsoron bayyanar da sabo idan ma an yi saban kai ka ce ba wani abu ba ne balma mutane gani suke wannan ai ba komai ba ne ana su bin maliki radiyallahu ta'ala an yana magana a ƙarshe-ƙarshen rayuwar sahabbai su ne ƙananan sahabbai da suka daɗe a duniya yana magana da manya-manyan bayan Allah ta bi ai. Yace wallahi إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر kuna aikata waɗansu ayyuka kuna rena su kuna ganin su kamar zirin gashi a idanuwanku ba su kai ma zirin gashi kankanta ba mu a zamanin manzon Allah yana da rai kunna na udduha min al-muzikat ay min al-muhlikat muna ganin waɗannan ayyuka suna daga cikin abin da ke halaka bawa ya shiga wuta rena zunubi ɗaukar zunubi ba komai ba ballantana manya-manyan zunuban da ubangiji ya ambata ya ce wa mai ya alzalika zalika yalka a sama yi za a su lahul azabu yau malƙiyama wa ya haludu fihi muhana barin baka misali kadai dangane da abubuwan da suka faru ko suke faruwa a wannan sati na wata yarinya da aka yi hada labarinta cewa ta yi lalata da wani saurayi kuma ya tura bidiyonta duniya ta gani to ba wannan ne ya fi bani tsoro ba wallahi abin ya fi bani tsoro abubuwa ne guda zuwa uku abu na farko yadda mutane da dama suka dauki abin wannan ai ba wani abu bane wannan ai dama is normal wannan ai ba shine na ɗaya ba ba na biyu ba wannan wani abu ne abun tsoro a cikin al'ummar abu na biyu da ya bani tsoro shine hira da aka yi da yarinya ta ce bata wuce shekara wata uwar yarinyar bata wuce shekara 16 ba abu na uku da ya bani tsoro shine irin mutanen da suke ba da nambobin wayan su cewa a turo musu kuma da kuɗi ya lillah ka ji mutum ya fito yana ina da bidiyon cikakke din mai so ya min waya ya bani nan shi wani ya ce wallahi dubu biyu yake karɓa dubu biyu ya tura mutane kaga mutane dubbai suna nima a turo min nima a turo min za ka tabbatar cewa lalle muna cikin ƙarshen duniya me za ka gani me za a tura ma me kake so ka gani ban sani ba al'umma a aikata sabon Allah bai firgita ka ba bai tsorata ka ba ka ba da dubu biyu ko dubu ɗaya kuma a turo maka wallahi wannan shi ne abin mamaki wannan shi ne abin da zai tabbatar maka al'umma ba ta shirya komawa ga Allah ba al'umma ba mu shirya samun rahama a gurin Allah ba ni ma a turo min ni ma ga nambar whatsapp dina ni ma ina so in gani wannan ne babban abin da ya fi bani tsoro innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r wa kunna na'udduha ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat wadanda suka tasirantu da abin abin ya tare musu da hankali ba su da yawa wanda suka mai da abin abin tsoro ba su da yawa ma'ana kenan laifi ya zama abin alfahari laifi ya zama a cikin al'ummar mu ba komai bane shi yasa annabi yace lalle idan al'umma irin wannan alfasha ta yadu lam tazhar alfahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashatihim fihim al'auja'u والطاعون التي لم تكن في أسلافه idan irin wannan alfasha ta yaɗo a cikin al'umma har ba a jin kunyar bayyana ta wallahi sai cututtuka da annoba sun yaɗo a cikin wannan al'umma irin wadda iyaye da kakannin su ma ba san kanta ba to ya uwa wannan rayuwa da muke mutuwa muke fuskantar ubangiji a me muke fuskantar sa shin ka san me zai ne zai kai ka wuta ka san me kake fuskantar kabari a gaban ka? yanzu wannan zafin da ake yi a ce kuma binne ka za a yau ba iska masoya ne za ka jana a liƙe can a binne can gurin sama ga wani guri a samu a sake liƙewa ba mashigar iska ba mashigar haske ko guda ɗaya a sa tukwane a zo a sake rufewa da ƙasa a juya a barka wallahi ba abin da zai rage sai aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yatba'ul mayyita salasa abu uku ne ke bin mamaci iyalansa za a je a raka shi kila in yana da motoci da abubuwa da motocin za a tafi da dukiyarsa a raka shi annabi ya guda biyu za su dawo iyalansa za su dawo duk za a dawo a bashi motocin da komai duka za su dawo abin da zai rage shi ne aikinsa me ya aikata me ya gabatar wani malami yana so muna ta hawalar da kanmu a kan iyalanmu da yaranmu mu tara musu kaza mu tara musu kaza kai kuma baka gamatar wa kanka komai ba wanda za ka je ka tinkari wancan kwanciyar kabar kuma kai ka san tana kanka mutane nawa ka gani a wannan satin a satin sukan bayan wanda suka mutu wasu ka gansu an yi kwastin wasu ka san su watakila wata ranni da kai ko ba da nisa ba kuma wallahi ba riga ka suka ba ba tsere maka suka ba sai ka shiga kabarin za ka gano ashe ba a tsere maka ba wanda ya tsere maka kawai wanda yake riga ka zuwa masallaci wanda ya fi ka yawan karatun ƙur'ani wanda ya fi ka yawan sadaka wanda ya fi ka biyayya ga iyaye wanda ya fi ka sada zumunci wanda ya fi ka aikin alheri shi ne kada ya tsere maka wallahi amma ba tsere maka yi ba me ka aikata me ka gabatar domin shiga wannan ranta. Allah dai ya ce ya halittu mutuwa da rayuwa ne dama don ya gwada ku huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai aiki mai kyau ubangiji ta tabaraka wa ta'ala cikin baiwarsa da rahamarsa duk da mun yi magana akan wani sahaji da ya gabata sa'ad bin mu'az da ya rayu a cikin kankanin shekaru yayi ka ta faran aikin da sai da al'arshin ubangiji ya girgiza amma muna da abubuwan da idan muka aikata komai ƙanƙanta saboda ubangiji mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne mai yabawa ne komai kankanta an muka yi da kyakkyawan niyya da ikhlasi kuma ba mu rena aikin alkhairi ba kamar da annabi yace la tahqiran min al-ma'ruf shay'an duk wani aikin alkhairi karka wulakanta shi kar ka rena shi ko sharan masallaci ce ka shigo kaga masallaci yayi da shi dauki tsintsiya ka ce ni zan share eh wallah daidai da karan ko tsinke ka gani a masallaci ka je ka cire ka ce ni zan share ɗakin Allah yau wallahi wata kila sai zama sababin shigar ka aljanna ka sani Allah ya gafarta wani bawan reshe ya gani ya taho yana tutar da mutane ya wallahi sai na sare shi dan kar ya rika tutar da musulmi ubangiji ya yaba masa yace a bashi aljanna to da ya yi da kyakkyawan niyya wani kwalba ya gani da tsaya kan titi ya gusar ubangiji ya yaba masa ya gode masa ya bashi aljanna ya kau da kai mafi yawancin zunuban da ya aikata karuwa annabi ya ba mu labari kare ta shayar kare marar albarka ubangiji ya yaba mata ya ba ta aljanna ya manta da duk kurakuran da ta yi ka duba saboda Allah ɗin ba azaba yake so zai mana ba so yake mi wani aiki dan Allah saboda shi sai ubangiji ya yafe waɗancan zunubai da suka gabata fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim dan ta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim Abu Musa al-Ash'ari al-Imam Ibn Abi Shaybah ya rawaito wani hadisi da isnadi sahihi zuwa ga abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ya zo zai mutu sai suma sai farfado idan ya farfado sai sai da 'ya'yan shi ku tuna sahibin rage ku tuna ku rika tuna ma'abocin gurasa sai sai wai baba wane ne sahibin rage sai ƙara suma in ya farfado sai su ce baba wa man sahibin ragi waye mai gurasa ne wane ne mai gurasa da kake samu tuna da shi sai ce manzo Allah ne ya ba mu labari alaihi salatu wassalam wani bawan Allah ne kadiba ya bauta wa Allah shekara saba'in ba zunubi yana bauta wa Allah sai sauma a cikin bukkasa ba dare ba rana a so ɗaya yake fitowa ya je cikin mutane ya yi kasuwanci a shekara so ɗaya ya sayi duk abubuwan da zai ishe shi a shekara sannan sai ya koma ya ci gaba da bautawa Allah ya ƙaura cewa mutane wata rana ya fito sai ya haɗu da fitinar mata fitnatun nisa annabi ya sai ita ku duniya wata kun nisa ku yi kafa kafa da duniya ku yi kafa kafa da mata farkon fitinar da ta samu bani isra'ila mata ne fa inna awwala fitnati bani isra'ila kana sin nisa wannan mata kyakkyawa ce sai ta ja hankalin shi sai ta yaudare shi sai ya kula ta sai ta amince annabi ya ce sai da suka yi sati guda tare da wannan mata yana cikin gafala shekara saba'in yana bautawa Allah fitinan mata ta riske shi daga baya bayan sati guda sai Allah ya yi masa gita ya dawo hayyacinsa imani ya dawo mishi hankalinsa ya tashi ya fito yana kuka yana faduwa yana istighfari yana sujjada tsawon yinin bai huta ba ya gaji annabi yace asabahu min al-ya'i wat-ta'ab haddare bai ma san inda zai je ba sai ainihin ya fada cikin wasu mutane ya gaji suna bacci ana irin kwanciyar zafi da daddare wayannan mutane su goma sha uku shine na sha hudun su ba sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wani bawan Allah da yana zuwa yana taimaka musu da gurasa kullum zai kawo musu gurasa guda goma sha uku sai ya raba musu yau ma ya zo da daddare ya zo yana raba musu gurasa sai ya hada da wannan mutumin bai san da shi ba sai ya bashi ya gama raba guda goma sha uku ya juya zai tafi sai wani ya ce ban samu ba ranka ya daɗe sai ce ai sha uku na saba kawa kuma kowa na bashi ya ce wallahi ni dai ban samu ba ya ce to ni dai sha uku nake zuwa da ita kuma na gama bayarwa sai dai ka yi haƙuri sai gobe mutumin nan yana jin yunwa yana cikin damuwa bai samu gurasa ba ashe wannan bawan Allah yana jin tattaunawa ya san cewa zuwan da yayi ne wancan ya samu matsala bai samu gurasa ba shi ma kuma ya sha wahala tsawon yinin tun jiya bai ci abinci ba ga wahala da ya sha sai ya ga alamun nadama daga wannan bawan Allah da damuwa sai ya haƙura da tasa gurasar shi wanda wanda ya shigo cikin sai ce ga wata gurasar ka ɗauka ka ce sai ba shi yi farin ciki yi murna annabi ya ce wallahi a daren shi wannan ba Allah ya mutu a cikinsu ya mutu da gari ya waye suka je suka ga mutum ya mutu a cikinsu aka je aka binne shi annabi ya ce da ya haɗu da ubangiji mala'iku aka zo ana masa hisabi aka auna ibada shekara saba'in da sabantan da ya yi na sati ɗaya sai saban yarin jayi watan ibada ta shekaran saba'in Allah ya ce a yi wuta da shi sai aka ce amma akwai aiki ɗaya da ya rage tausaya wa bawan Allah can da ya yi da kurasa ya mutu a kai a je a auna da saban da aka je aka auna sai wancan gurasa ta rinjaye wancan safi ɗaya annabi ya ce sai Allah ya gafarta mishi sai aka yaba masa sai aka sashi a cikin aljanna shi ne abu mutala shari yake gaya yaransa cewa ta zakaru sahibar rabi ku rika tuna labarin wancan mai gurasa ku aikata ayyuka ko mai komai su, da ikhlasi da kyakkyawan niyya ba ku san ina za a dace ba kamar yadda a ɗaya ɓangaren zunubai da kake ganin su ba a rena ba a rena zunubi ita watan baiwar Allah da ake cewa ta yi saban ko ba ko halinta ne ko ba halinta bane kai da kake to a turo na Allah ka san zanubin da zaka hadu da shi kai da kake to bari in gani har ka kashe kuɗi har ka tura da dubu ɗaya ko dubu biyu yanzu idan Allah ya tambaye ka wannan dubu biyu a ina ka samu su me yasa baka yi sadaka da su ba me yasa baka kai masallaci ba me yasa baka kai taimakon makabarta ba dukka hana ka zo ka tura a billah ka ce a baka wannan hoto ka gani ko wannan bidiyo ka gani kuma kai farin ciki kai murna me za ka gani shi ne cewa ina da shi ina da hoton ina da bidiyon a turo min wallahi abin yana bani mamaki za ka ga tafi musulmai ne ni ban goni wani kirista ɗaya da yake yana da bidiyon zai tura mutane a biya shi ba ya'yan uwa babu shakka abin da ka mutu fashi za ka tara a cikin ƙabarinka. shi ne za ka tara dukkanin abin da ka gani babu wani sabon babu wani bako Allah baya zalunci misala zarra annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin bara'u ɗan azib ya ba da labarin abin da za ka gani a ƙabari. za ka ga mutum mai kyau ya zo gurinka yana taya ka zama Allah zai yalwata kabarinka sai ka ce wane ne kai duk yadda aka yi wannan da alkhairi ka zo sai ce ana amalu kasala ana amalu kasala ni ne aikinka na gani? ni ne sallarka ni ne azuminka ni ne sadakarka ni ce umararka ni ce kaza ni ce kaza ubangiji ya turo ni domin in taya ka zama don karka samu wahsha ne kadai taka da damuwa to da haka abubuwan da ya kamata mu bai muhimmanci kenan sama irin wannan zamani da fitintunu suka yawa musifu suka yawa kullum idan gari ya waye kai tunani mai zan aikata wal na sun ma qaddamat li ghad kowane rai yayi tunani mai aikata dan gobe me ka gabatar yau me kai yau wata sallah ta kubce maka yau mutum nawa kace maka yau sadakan nawa kai wallahi wannan shine kadai abin da zai amfane ka cikin kabari to da aka yayin uwa wani mai waka na cewa walau annana idza mitna turikna da a ce in mun mutu ma za a kyale mu lakana al-maut rahata kulli hayy da mutuwa ta zama hutu ga kowa walakinna idza mitna fa isna sai dai idan mun mutu shine za a tada mu wa nus'alu ba'daha an kulli shay za a tambaye mu komai da komai kuma wannan kwanciyar kabari ita ce gurba wadda Ali ibn Husayn ke cewa laysa al-gharib gharib ash-sham wal yaman inna al-gharib gharib al-lahd wal kafan inna al-gharib lahu haqqu li ghurbatihi ala al-muqimin fi al-awtan was-sakan la tanharanna ghariban hala ghurbatihi الدهر ينهره بالذل والمهن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن يا حسرة يا زلة كتبت يا حسرة بكيت في القلب تهرقني دعني أنوه على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والمهن واقع سيئي تدوغوا أكم كنت يركبه iya wannan kwanciyar kabarin kawai ya ishi mutum fala'i mutane su manta da kai mai zuhudu na cewa watan sanar ahibatu ba da ashirin wa karisar na izaman bala ya sai wallahi kwana goma kadai za a manta da kai yau hawwalu an karibin min kusurin muzakharafatin ila baitu turabi fa yuslamu fihi mahduran wahidan مهدورا وحيدا أحاط به شهوب liman لمن أيها المغرور تهوي من الوفر الموفر والأساس ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعل إرثك بالتراث ويخذلك الوسي بلا وفاء ولا إسلاه بأمر السياسي yace mijin matarka ma kada sai gaji ka gidanka da matar gadanka mijin matarka sai gaji ka ya ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu da rahama waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu cikin al'ummar musulmi a cikin wannan sati mun samu da suwar wani bawan Allah a nan kasuwar 'yan goro a mutumin kirki Allah ubangiji ka gafarta mishi Allah ka kai haske gare shi Allah kai masa rahama Allah ka sa ƙarshen wahalarsa kenan Allah ka sa mutuwar da ya ta zame masa haske a gare shi da wani bawan Allah shi ma wanda da ya rasu wanda ake ce mishi malam uba ko na alata abba ubangiji Allah ka gafarta mishi Allah kai masa rahama Allah ka kai haske kabarinsu dukkanin iyayenmu ya ubangiji Allah ka tuna da su da rahamarka da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. sanan da ya karshe ana yaba wa ‘yan uwa wajen wato magana da aka yi na sayan makabarta mutane da yawa sun taimaka ana da kuɗi akalla ya kai yanzu wajen miliyan shida da wani abu ɗan abin da ya rage bai wuce watakila dubu ɗari shida ko bakwai ba za a haɗa wannan dubu ɗari wato miliyan bakwai ubangiji allah ya saka kowa da alkhairi waɗanda suka yi ƙoƙarin allah ya saka musu da alkhairi Allah ka sa ya zama sababin shigar aljanna ubangiji Allah ka yafe mana baki da wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah